Barka da zuwa tashar tsakar gida. Baraka ta sake ɗinkewa, Alinu ya taya Adam ya zango murnar zagayowar ranar haihuwarsa. A yau da muke murna cikan Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai, wani abin farin ciki ya sake faruwa a masana'antar Kannywood inda fitattun jaruman nan biyu da za mu iya kira da madubin Kannywood suka ƙara tabbatar da shiri a tsakaninsu. Ko da yake ba za a ce suna faɗa ba tunda an riga da an sulhunta su tsawon watanni biyar da suka gabata. Amma fa tana kasa tana dabu, domin kuwa alaƙa bata koma kamar yadda take a da ba, don kowa baya shiga harkar kowa, kuma ko da yaransu ba mai kula sabgar wani in ba wanda ke goyon bayan ubangidansu ba. ko da yake shi adam a zango ya yi abin da ya kamata a matsayinsa na wanda aka girme masa a shekaru da kuma dadewa a harkar inda ya kwantar da kansa game da kokarin nuna komai ya wuce ta hanyar wallafa hotonsa da alalu game da neman a yaƙi juna jim kaɗan bayan kammala zaman sasancin. Haka zalika, bayan nan ya yi ƙoƙarin kyautata alaka ta hanyar aikawa alnun gaisuwar sallah amma sai dai bai ga fuska ba a wancan lokacin domin kuwa alinuhun bai ce masa kuci kanka ba hakan ya sa shi ma daga nan ya kame bakinsa ya yi shiru ya ci gaba da sabgar gabansa za mu iya cewa wala Allah a wancan lokacin sarki bai gama hucewa bane daga abin da ya faru shi yasa bai tankawa Adam zangon ba sai a yau da Adam din ke murnar zagayowar ranar haihuwarsa inda ya ɗaure kowa kai ta hanyar aikawa Adam da saƙon taya murnar zagayowar ranar haihuwarsa. A cikin sa'a da ranar haihuwar ta fara, sha biyu daidai na daren ɗaya ga watan Oktoba shekara ta 2019. Wannan abu ya sa Alinuwan shan yabo da addu'o'i na fatan alkhairi daga mabiya da masoyansa, inda aka cika da murna da jin daɗin wannan bajinta da wanda yanzu kowa ya tabbatar da sulhu ya tabbata. Kuma muna fatan zaman doya da manja ma daga yanzu ya kawo a tsakanin mabiyansu. Haka zalika wannan ne ya tabbatar da cewa da akwai ƙauna da soyayya tsakanin jaruman biyu. maganar da aka saba faɗi na cewa mashawarta da su ne ka rura wutar rikicin nasu domin wani ƙuduri nasu amma an san da cewa akwai kyakkyawar alaƙa ta so da ƙaunar juna tsakaninsu sama da shekaru goma sha biyar da suka wuce sai a 'yan shekarun na alaƙar ta daɗi. Muna fatan wannan ya zama ƙarshen saɓani a tsakaninsu ya ƙara haɗa kansu ya kuma zaunar da masana'antar lafiya. da na subscribe don samun labaran kanewa da ɗuminsu daga tashar tsakar gida